بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka faɗa yau 28 ne ga watan Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 daidai da sha uku ga watan ga watan bakwai ko shekara ta 2026 majalisunmu na mata daga nan masallacin bin umair dan bushiya kaduna littafinmu na gaba shine uswatul hasana fi ahadithir rasul sallallahu alaihi wa sallam aljuzul awwal littafin uswatul hasana juz'i na farko nan dai ne yanda na sa alama za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya kuma wannan shine darasi na takwas daidai ne to yau na fi ku gaskiya tun kama in tambaye ku na gane <laughs> Allah ya taimake mu mala ya ce hadith al-hadi ashar goma na ɗaya don Allah in tambaye ku za ku gaya mun gaskiya tsakaninku da Allah ba fa sai ne muku da yara na ce ala tsitsitsi ba akwai wanda ta gwada haddan hadisan nan a cikinku, akwai wanda ta gwada cewa barin gan jamala ya daɗe bai dawa kan ya dawa in haddace hadisan nan gaskiya Allah ya muku albarka kun gaya mun gaskiya to ba ku shawara ku je ku fara haddan hadisan nan a yanda zaki in a duk sati kika sa kwara biyu a ranki ko kaza sai kiga an gama kin haddace kun san me yasa na baku wannan shawaran waɗannan hadisan da muke yi ko za ku yi ta jin su suna ratsa a cikin ibadunku duk kusan littafin da za a koyar da ku addini sai kun ji suna wucewa saboda duk hadisan da ke cikin nan daga wanda bukhari da muslim daga wanda muslim daga wanda bukhari dukkan hadisai ne masu sauki kuma dukkan sun inganta Kun ji daya daga ciki to ba wannan ba babban abin da yafi wannan dadi a rai shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga duk mutumin da ya ji hadisin shi ya haddace hadisin kuma ya fada ma wani hadisin yace Allah ka haskaka wannan mutumin kowane ne shi malamai suka ce hasken da ya kunshi hasken zuciya hasken arziki hasken zurriya hasken kabari hasken kan siradi <laughs> nadara Allah ni an sami a fa wa'aha. haka annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya Allah ni annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ina roƙonka ka haska duk mutumin da ya ji hadisi na ya kiyaye hadisin na ya haddace shi kun gane kun ga gaya mu yanzu dan Allah kun ji kuna so ku haddace ko ba ku je ba to dan Allah ku taimake ni ko na samu in je aljanna da ladan ku alhadithul hadi ashara yan uwa hadisi na goma sha ɗaya wannan hadisi take da hadisi ne da zai magana akan fi fadli salatil jama'a akan falalan sallar jam'i ga wane da namiji ga wanda yake namiji mata kuma fa ba wajibi bane su je sallan jam'i ko amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma maza idan sun roƙi za su masallaci kar ku hana su la tamna'u ima Allahi masajid Allahi kar ku hana mata bayin Allah su je masallatai idan sun roƙi izininku za su je ya ku maza malike qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce salatul jama'ati sallan da mutum zai yi a cikin jam'i a masallaci ga namiji afdalu min salatil fazzi ya fi lada da falala fiye da sallan wanda ya yi sallansa shi kaɗai. bi sab'in wa daraja darajatan da daraja ɗaya bayan ɗaya har ashirin da bakwai wannan faidan kin yi a ɗan bushiya kenan ko a zariya Allah sarki zariya mai albarka ko a Kano Kano ma 27 ne ina ne amma kina zuwa Masjidil Aqsa Jerusalem inda ake ta rikicin can ko Allah ka karfafa ka taimaki musulmi ka rusa kafirci to in kika je nan kina yi ba 27 bane 500 ne hmm haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada. idan ko kin san Allah ya taba taimakon kin je Madina kin yi sallah guda ɗaya a masallaci nan sallallahu alaihi wasallam to ladanki dubu ne ladanki na dubu to in har kin san Allah ya taba taimakon ki a haramin Ka'aba na Makka kin yi sallah a harami to wannan lada shekara kina da lada dubu ɗari lada dubu ɗari a duk sallah ɗaya in kika yi azahar dubu ɗari in kika yi sallolin nan biyar kina da dubu ɗari biyar in kika yi nafila raka'a biyu kina da wata dubu ɗarin in aka yi sallan gawa idan gawa biyu ne kina da dubu ɗari biyu wani lokaci kuma akan yi sallan gawa guda ashirin ko goma sha ni na je wani wuri mun je tare da ‘yan uwanmu eh, malamanmu sunan shi maxwell amwat inda ake wanke gawarwaki a garin maka da shi kadai ne ma wurin amma yanzu an samu wasu sun karu kusan guda uku ne ko hudu amma nan maxwell amwat din. a waya na yanzu ina da lambar shugaban wurin shugaban masu wanke gawan saboda tambayoyi da muke mishi da kuma neman haske in za mu yi irin namu wanke gawan a Najeriya za mu sami istisari a wurin sa fayin uwa daga kawo so har sun yi to mu nan ne dai dan busha shi ko masallacin ma gagara ballantana inda za mu wanke gawa Allah zai kawo mu hankali insha Allah yau da gobe sai Allah kun gane ko idan anan kika yi dubu ɗari bari muku lissafin yanzu ba yin sallar la'asar a nan masallacin ba to wanda ya yi a makka a makkan kuma a masallaci mai alfarma na makka to ke da kika yi sallar jam'i a nan kafin ki sami Ladan sallar shi guda ɗaya a can sai kin ɗauki shekara hamsin da hudu kina salla kafin ki sami ladan sallar shi guda ɗaya idan ko ya sami raka'a biyu a can to sai kin yi shekara ɗari da takwas kafin ki samu ladan sallan jam'in wanda ya yi a masjid haram na makka kun gane sai a ce to ni wani umara zan je kasuwan yanzu in na juya miliyan din nan fa dan da shekara biyu miliyan kaza ne a'a ba wurin Allah kika je da gaske ba <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabi'ul hajj wal umra in kun samu dama kuna yin aikin hajji ku sake komawa in kuka yi umara ku sake komawa Ya yace fa huma. domin haji da umara ɗinnan nan siyanin fakir suna kora talauci ku tambayi masu zuwan za su gaya mu za ki ga wata ran hajja ciko da ƙyar kika haɗa kuɗin kika tafi ejan ce cuce ki can nan a ƙware ki kaza ki wani abin kamar ki Allah ya isa ma ki juya an ce miki abin nan miliyan biyu ne da ɗari uku kafin ki je ki dawo ya ko zan miliyan biyu da ɗari takwas an ce miki an samu canjin kaza jirgin kaza ba zai tashi ran kaza ba ko ki ciko a canza miki jirgi ko kuma ai cancelin abin nan din shikenan tashin hankali sai ka ji kana nemo bashi dan ka cika ka samu dai kar ya sukuce maka to amma albishirinki in Allah da kina dawa wani lokacin ko wata ɗaya ba za a yi ba sai ki nemi ma abin ki la to waya ma aka kika je Allah ya riga ya biya to Allah ka sa mu dace yanzu wanda ya sallan jam'i ɗaya yana da lada na annan sallallahu alaihi wasallam ya ce? ashirin da bakwai Allah ya muku albarka to wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka ruwaito Sai yi bukhari hadisi na 645 imamu muslim hadisi na 650 na gabar mu samu ko da zuwa na sha uku ne ko sai mu sai mu tsaya ko mu raba littafin biyu sauran littafan sai mu akwai sati mai zuwa insha Allah ai an dawo na sha biyu alhadisu sani ashara hadisi na goma sha biyu shi kuma zai magana ne fi fadil haya'i kaf wannan hadisi na bayanin shari akan falalar kunya falalar kunya dama za ka sani da rashin kunya ko amma yanzu kan in dai kana shiga social media ayya ai an gama karyata annabi a waɗannan hadisan a annabi bai isa ya ce ba a wannan hadisin a da za ka gama can za ta rashin kunya a tiktok ko a wani abin nan sai ta rufe fuskanta ko sai dai a ji muryarta yanzu karara karara karara na ga wadda kullum tallan a zo a yi karuwanci da kanwata take tana nan a tiktok walla abin da take ke karara suna nan da yawa kai kuma ƙyala waɗancan watsatsu ne tambaɗaɗɗu wannan Allah da tunaninku ko kusa da nan ba za shi ba to amma za ka ga wata ita ma da nufin wai wa'azi take yi amma rashin kunya da take da shiru ta yi da ya fi alkhairi na akwai wata na nan ba 'yar najeriya ba ce amma dai da hausa take take abin nan ita ma na gani tana cikin wanda suka shahara da wannan tambadewa da watsewa kuma za ta sa hijabinta da komai amma kalmominta rashin kunya da fasikancin da ke cikinsu ba Allah ya kyauta to ku koya wannan abin da ya sa muku wannan shimfidan ba dan su ne, saboda ku ku koya ma ƴaƴanku kunya ne tun daga gida ita kunya daga gida ake samu ta malam ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace alhaya'u kun ga kunya ƴan uwa la ya'ti in duk inda za a je a dawo kunya ba zai taba zuwa da da komai ba illa bi khairin face alkhairi duk mai jin kunya ƙarshe al'amarinsa alkhairi ne kuma don Allah da ana gani haka ko ba a gani ana gani ai ku iyaye mata ne kun san iyayenmu da suka haife mu sai ka gama ce wata fara ɗaura mata aure ma bata san mijinta ba sai dai ba ta labari bata san mijinta ba ko ba za ta yi hutsanci ba balle ta yi bakar magana balle a ce ta yaji haka za ta zauna a gidan nan an mata aure tana shekara sha shida ko sha hudu ma wata kai in an daɗe ne kaga sha bakwai sha takwas da wuya kaga wata ta ashirin a gida wallahi haka za ta zauna gidan nan har ce ta kaba wata har ce ta kaba shekara hamsin arba'in gasu nan hayin banki nan wata rana na je walima wata dattijuwa da shekarunta da safanta da komai ta ce min malam zo ka yi min addu'a a hayin banki na ce addu'a me zan miki ta ce shekaran jiya muka cika shekara hamsin da takwas da yin aure da mai gidana kai mun addu'a shi ma kai mishi addu'a ka ji ba mu ba faya wurin mai gidan amma mu sa mu mace aure kan ta kai shekara talatin da bakwai ta fara tsine mishi yana tsine mata gani yake kawai zaman dole yake ta maka take kallo don Allah haka ne ko ba haka haka ne haka abin yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunya bai zuwa da komai face alkhairi so da aka mai kokari mu zama mutane masu kunya kuma Allah ya taimake mu na sha uku alhadisu salisu ashara hadisi na goma sha uku fi fadli silatin rahim shi kuma zai magana kan falalan sadar da zumunci a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fa sadar da zumunci shine in an miki ki ba sadar da zumunci shine a yanke miki ke ki haƙuri ki je kun san zumunci na da wahala yanzu dan uwanka ne fa ka je duba shi bai da lafiya sai ya dauka kawai saboda ka ji an ƙara mai girma wurin aiki ne ko ka zo ka zama masa nauyi wani ma dan shi zai aika dan shi fa ke matsayin da a wurinka ya ce a ce baya na ta kin daga nan ka nuna 'ya'yan ma kasi zumuncin su ma an koya musu wata tana tana kukan cewa ya za a yi ita za ta dena saboda sai ta zo su ga kaman wani abu ta ita fa ba komai ta zo nema wurin su ba wallahi malam ina ya halarta in daina nace karki daina to ya za a yi nace ana magani wannan matsalan ya za a yi nace in kin je ko ruwa karki sha a gida kuma ko me suka baki karki karba <laughs> kun fahimci magana mamma gaisa ake ce kin san tunda wance ke raye haka ake zumuncin nan shi yasa na leko in dai sadar da abin da Allah ya ce a sadar sanda take raye da fatan yaran kuna lafiya to bara ka miki ramai kice a wallahi ai bukata ta biya tunda dai kuna nazo dama in gan ku ne mai gida ya ce a baki dubu biyar ki ce a wallahi da kuɗin mota na kan zo ma sai da na so da ruko ma yara tsaraba da sauri ya hana Allah ya muku albarka ko sun bayar aje musu kan kujera ki fita gobe sai kin ga suna neman ki sai kin ga suna neman ki wadatan zuci in kana da wadatan zuci kafi karfin mutane ba inda za su yi da kai kun fahimci magana to wurin sadar da zumunci sannan wani ya zo ya ma'annan sulasulam korafi ban sun karanta muku hadisi ne da in manta wannan ya ce ‘yan uwana ina sadar da zumunci da su amma su ba su sadarwa da ni annab sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai yanda ka faɗa haka ne to sai ka zama kaman hayaki a gare su malamai suka ce menene kamar hayaki suka ce kun taba ganin hayaki a ƙasa kullum ina kuke ganin shi sama ma'ana Allah ta yi ta ɗaukaka darajanka a kansu kuma haka abin yake to ku zo ku ji wannan hadisin ya fi kowanne daɗi a rai malai ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi duk wanda ke so an yubsata a yalwata masa shine ma'anan yubsata wanda ke so a yalwata mishi fi rizqihi a cikin arzikinsa wa yun sa’alahu lahu sa'a ya sauke lamba a ƙasa ko shine yace mene akhir a jinkirta masa a ajalinsa shi sada zumunci yana sa ƙara mutum tsawon rai malamai sun tattauna a kan wannan Allah ya ce Umar Shehu zari zai shekara ɗari ne da biyar sai ce mala'iku su goge su mai ɗari uku da hamsin kai mutum zai gani kuwa komai exercise ɗinka da cin ganye fa yana ganin ɗari ba nan kusa ba to Allah dai kan ce a shafe shekarun wani a ƙara mai malamai suka ce to Allah ce a ƙaddara komai suka ce eh kuma shi ya ce yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit Allah ke share abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama wa inda ummul kitab amma abin da ya sa alaukul mahfuz baya canza shi ina fata an fahimta to wannan in ba ku sani ba yana daga cikin sirrin da ya sa iyayenmu suka yi ta yin tsawon rai ku gansu kyarkyar mace za ka ga shekaranta sittin 70 da ba maganan gilashi ballanta na sanda kai haddaka tana yi walla ko ta tsohuwa har ta rasu dangin mahaifiyarmu ne idan suka zo daga garinsu mahaifiyarmu kafin mu tashi da asuba har sun je akwai ruwa su ba su yadda wai a buɗe ruwa a tara shi a drum ba a'a in dai sha'ani za a ɗibo ruwa kawai daga rijiya a kawo shi dattawan naka zagar su sun ɗibo ruwa suna ɗaukowa mu ce musu ai sai ai mana surutu a ce a'a su sun saba a basu sai abin su haka nan muka kula muka kyale su tun muna hanawa har muka bari to har suka yi shekarun da suka yi wallahi ɗaya daga cikinsu ta yi shekarun da saboda tsaban yawan shekaru sai da ta kai ga ba ta gane abubuwa amma kuma jikinta komai lafiyar shi yana aiki har yanzu ina da hoton da muka yi da ita tsufan ya yi yawan da ba ta iya tuna abu amma kuma tabbas jikinta lafiyar shi duk in sha'ani ake za ta zo sai dan ka gaya mata abu sai ka sake maimaita mata amma ba wanda zai kama mata hannu ko ya tura ta a kujera a'a zumuncin nan kuma tana cikin waɗancan wanda na faɗa muku ɗin yanzu ba ce shekara ɗaya da rasuwa ba Allah ji kanta da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so asalin wato wayan sa'alahu fi asarihi kenan ko wato ai ai masa jinkiri fi asarihi a wurin ajalinsa shine asarihi ga ya faɗa a ƙasa fi ajilihi wanda ke so ai masa jinkiri wurin wurin wurin wurin mutuwarsa a ƙara mishi tsawon rai falyasin rahimahu to ya sadar da zumuncin sa ga waɗanda Allah ya ce a sadar da zumunci da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ce Allah ta'ala ce ana rahman ni sunana Allah mai rahama wa hiya rahim ita kuma sunanta zumunci in kun kalli ar-rahman ar-rahim aji kusan kun ji bambancin bai da yawa yace dalil na tsago mata suna ne daga cikin sunana na ar-rahman Allah ta'ala ce duk wanda ya sadar da zumuncin ni Allah zan sadar da shi da aljannata duk wanda ya yanke daga zumuncin shi ma zan yanke shi daga rahamat Allah karka jarabe mu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito ko kurin karanta hadisi na karshe sai mu tsaya saboda mu ta za mu ta daidai tsakiyar littafi ko al hadithu ar-rabi'u ashara hadisi na 14 zai magana ne fi fadli talab al-ilm falalan neman ilimi karke da baki neman ilimi karki yadda ki zauna baki neman ilimi duk wanda ya zauna bai neman ilimi kamar yana ce ma Allah ya haƙura da aljanna ne hmm? za ku gane haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya kama hanya ya riki wata hanya yana neman ilimi akan wannan hanyar ya dage to sahalallahu lahu tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna sanadiyan wannan zuwa makarantar da neman ilimin da kokarin da kike yi Allah ta'ala ya ce zan sauƙaƙe miki hanyar da za ki shiga aljanna to kenan wanda ya zauna baya idan sauƙaƙe mishi hanyar shiga wuta shine mafhumul mukhalafa na hadisa. idan an ce neman ilimi zai kai mutum aljanna to rashin neman ilimi ina zai kai mutum Kano ko Sokoto ba dai Zariya ba <laughs> malike qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisin ne ma shi malika manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce man salaka tariqan duk wanda ya kama wata hanya tinkis tinkis ko salaka hmm? wa man ko eh ya kawo hadisi yana da tsayi ne yankuwaye wa man salaka tariqan hakanan kuma duk wanda ya rike wata hanya ai ya nemi wata hanya yaltamisu fihi ilman ya zamto a cikin hanyar nan yana nema yatlubu shine yaltamisu yana neman fihi a bakan wannan hanyar ilman yana neman ilimi kun ga ashe idan mutum na neman ilimi ko bai samu ba indan Allah ya zai samu aljanna tun daga hadisin ya ce yana nema bai ce ya riga ya samu ba zai iya yi wa mutum yi ta neman yi ta neman yi ta neman yana ganin oh, mun daɗe muna yi to aikin daɗe aljanna ba ke sani ba <laughs> kila ma malamin da ke maganan ba a rubuta sunan shi ba a aljanna ke an riga rubuta naki yaltamisu kenan in dai kana nema da tsarkin zuciya kai ka gama naka shi ilimi arziki ne Allah ke raba shi kana haifan ɗaka ka ga o a ci ayan yaran nan duk shike rike da gidan ke ba kika haife shi tun kan yazo kuma kin san da ake neman kuɗi kin san hanyar kasuwa amma da Allah ya rabo cewa shi ne zai wadata to sai zamto sai ga shi ya samu to haka shi ma ilimi yake shi yasa ba a sa ka'idan sai dole ka same shi ba an dai kwadaitar da kai ka nema za a baka iya abin da aka so a baka amma in dai har kana neman toka ci nasara in dai neman ka don Allah ne Allah ka sami don kai to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da sannan Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙe ma mutum hanyar zuwa aljanna wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 2699 to Allah ya da'a nan zamu zamu takaita kamar inda muka sani insha Allah zamu rinka kokarin fara karatun da wuri in Allah yadda an mun zo kuma wannan littafin naku na arba'una nasihatan li islahil buyut eh, nasihohi guda arba'in domin gyaran gidajenmu tarbiya ne shi malam salih almunajjid yayi wanda suka san sun bada kudin littafin nasu sunan su na list a lokacin da aka hada kudin gashi nan an zo da da littafan nasu in akwai wanda suka san sun bayar sai su faɗi sunan a duba sai a ba su littafin wanda kuma ba su siya ba to gaskiya sai dai an sake ma masu yi abin nan don buga shi aka yi babu shi a kasuwa sai dai wani lokaci in akwai wanda ba su da shi to sai dai su haɗa kuɗi sai a yi magana sai a yi musu magana a ji ko za su yi kuma ko farashin shi na a yanda aka yi a wancan lokaci amma dai wanda suka bayar ga nasu nan an zo da shi iya adadin da na san an yi su insha Allah sai kuma fikihu ne ya saura ko Allah da zamu rinka ba kowane littafi kila minti sha biyar haka don mu same su ko wani mu ba shi ashirin wani mu ba sha biyar saboda a rinka samun karatun gaba ɗaya a nasiha na shine ku rinka ƙoƙarin yin muraja'a in an yi ga odiyo na ana ɗauka duk za a sa muku a group wanda ba ta group ɗin whatsapp sai ta ƙoƙari ta magana a sanya ta so akwai wanda na san take sa a cikin ku akwai wanda muka yi adin ɗin sa matsayin admin su suke wannan aikin a cikin ku so in aka yi adin ɗinki sai ki duba sai ku rinka a kafin wani satin ki tabbatar kin dan saurari karatun ko so uku ne kara zuwa ce miki wani sabon zanin an koya fito kyalin su da an kwansu sai kin gane hadisi an fahimci magana eh shikenan ki tara yara a gida tun kina cewa man ta masa ce a'a mama man salaka ne kun fahimci magana ke yawwa eh haka ko malam yace karki ce kaji dan banza mara kunya a ki ce mishi haka ko naji malam yace dan albarka ya ma yace man salaka ki ce man salaka kuwa shikenan